daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana التراب صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadaƙallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha sha tara dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahi rahman rahim a sauraro kun kamo radio hausa daga nan wato tehran numar jamhuriyar musulunci ta da mun shaba adamu tare da ku a cikin wannan fitowar wace ita ce ta farko a wannan rana ta asabar da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su muna kuma ɗauke da shirin nan na kokon san da ya saba kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana muna kuma ɗauke da shirin nan na duniyarmu a yau sannan kuma za a ji mu da shirin nan na muleka iran da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshensa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi. Labarun duniya da farko ga kanunsu. abu da na kasam ya ce hamas za ta saki fursunoni uku a yau Asaba. yan majalisar najeriya sun amince da karin dala miliyan 200 a cikin kasafin kudin bana iran ta sanar da samun sakonni daga mahukuntan ƙasar syria yanzu sai a ja zama domin ajiye cikakkun labarin kakakin dakarun kasam na kungiyar hamas abu ubaida ya ce hamas za ta saki fursunoni uku a yau asabar kakakin dakarun wato kasam din abu ubaida ya sanar da cewa za a saki fursunoni uku na isra'ilawa a wannan rana ta asabar a jiya juma'a ne dai mai magana da yawon rundunar kasam din ya fitar da sanarwa cewa za su haifi fursunoni da suke rike da su waɗanda su uku ne da su ne shasha alexandra sagi dikilhen da kuma ya'i harun a ranar litinin da ta gabata ma dai mai magana da yawun dakarun na ƙasar ubaida ya sanar da ta sanarwa ta kunshi dakatar da duk wani batu na ci gaba da musafin sunoni har sai illa masha Allahu. bayyana wancan matakin dai ya biyo bayan yadda haramtaccen ƙasar isra'ila take ƙin aiki da sharuɗin yarjejeniyar sakin fursunonin ne da suka hada da hana mutanen arewacin gaza komawa gidajensu hakanan kuma ci gaba da kai hare-hare a ko'ina a faɗin gaza sai kuma hana shigar da kayan aiki domin kwashe baragozan da yakin haramtaccen ƙasar isra'ila ya haddasa sai kuma magunguna da kuma gidaje na tafi da gidanka da falasɗinawa za su zauna a ciki kafin a sake gina gidajensu sai dai daga ranar alhamis da ta gabata zuwa jiya juma'a masu shiga tsakani da suka hada da kasashen ƙatar da masar sun yi ƙoƙarin gusar da matsalolin da suka kunno kai daga gefen haramtaccen ƙasar isra'ila da hakan ya bayar da damar sake koma kan batun musaya fursunonin a yau asabar. 'yan majalisar najeriya sun amince da ƙarin dala miliyan 200 a cikin kasafin kuɗin bana na shekara ta 2025 amincewa da ƙarin kuɗin dai ya zo ne domin cike giɓin da aka samu bayan da amurka ta yanke kuɗaɗen taimakon da take bayarwa a fagen kiwon lafiya ga najeriya a shekara ta 2023 ƙasar najeriya mai mutane fiye da miliyan 200 tana cikin goma na farko da suka fi karɓar tallafin hukumar amurka ta raya ƙasashe wato usaid sai dai a halin yanzu shugaban ƙasar amurka donald trump ya dakatar da wannan taimakon da wannan ƙungiyar take baiwa ƙasashe da dama na tsawon kwanaki cas'in wani ɗan majalisar dattijai a najeriya sanata adeola olamileken wanda ya yi magana a yayin zaman majalisar na amincewa da ƙarin kasafin kuɗin ya ce ƙasar za ta ji jiki sosai saboda yadda amurkan ta yanke tallafin musamman ma dai a fagen dakila cutuka dala miliyan 200 da aka amince da su suna cikin kasafin kudin kasan ne na dala miliyan wato biliyan 36.6 za a yi amfani da mafi yawancin kudaden ne dai domin samar da magungunan rigakafi da kuma magance cututtuka na annoba. a shekara ta 2023 amurka ta baiwa najeriya dala miliyan 600 domin amfani da su a fagen kiwon lafiya ofishin jakadancin amurka a najeriya ya ce an bayar da waɗancan kuɗaɗen ne dai domin rigakafin zazzabin malaria da kuma rigakafin cutar hiv da magungunanta bugu da ƙari yanki taimakon na amurka zai iya shafar fagen ayyukan jin ƙai musamman ma dai a yankin arewa maso gabacin ƙasar da ake fama da matsalar masu ɗauke da makamai da suke wato faɗatun a shekara ta biyu da tara da ya haddasa kurarar 'yan gudun hijira masu yawa. To kuna tare da radio Hausa na mura jamhuriyar musulunci ta Iran kai daga nan birnin Tehran. Iran ta sanar da samun saƙonni daga mahukuntan ƙasar Siriya. babban jami'i mai kula da harkokin siriya a ma'aikatar harkokin wajen iran muhammad da ra'uf shaibani ya sanar da cewa sun yi musayar sakonni da ƙasar siriya kuma sun buɗe kafa tattaunawa kai tsaye ra'uf shaibani wanda ya kai ziyara ƙasar rasha domin tattaunawa da mahukuntan ƙasar ya faɗa a jiya juma'a da marici cewa muna cikin shiri da tanadin sake dawo da alaƙa da ƙasar siriya a nan gaba har ila yau shaibani ya ce muna bin diddigin abubuwan da suke faruwa a siriya kuma za mu ɗauki matsaya ne a lokacin da ya dace hakanan kuma ya ce muna kallon siriya ne a matsayin ƙasa wacce take da matsayi a cikin yankin yammacin asiya kuma mun yi imani da cewa al'ummar ƙasar su ne za su ayyana makomarta don haka ya zama wajibi dukkanin ɓangarorin siyasa da ake da su a ƙasar su shiga a yi da su dangane da ziyarar da yake yi a ƙasar rasha shebani ya ce yana yin ziyarar ne domin tattaunawa da jami'ai a ƙasar wato a ƙasar ta rasha musamman ma dai masu kula da harkokin siriya da kuma mataimakin ministan harkokin waje shebani ya kuma ƙada cewa ƙasashen iran da rasha suna da matsaya iri ɗaya akan batutuwan banta da suka shafi siriya kuma yayin wannan ziyarar sun cimma matsaya a kan cigabar tattaunawa don yin shawarwari a tsakaninsu iran ta yi allah dai da harin ta'addancin da aka kai a yankin baluchistan na pakistan kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baƙa'i ya yi tir da harin ta'addancin da aka kai a yankin baluchistan wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma jikkata wasu a jiya juma'a ne dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya fitar da sanarwa a kan kisan da 'yan ta'adda suka yi wa ma'aikatan haƙo ma'adanai da ke yankin harnai a arewacin gundumar balochistan hakanan kuma ya ce duk inda ayyukan ta'addanci suke to iran tana yin allah wadai da su a jiya juma'a ne da wani bom ya tashi da wata mota wacce take dauke da ma'aikatan haƙo ma'adanai a shargayi da ke yankin harnai to ƙarshen labarin duniyar kenan. Tuma da lama sauraro sai ku gyara zama domin jin sauran shirye-shiryen da muka sanar da su da suka hada da kokun san duniyar a yau da kuma muleka idan kuma da haka ne muke bankwana da ku ai sauraro lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar goma sha biyar ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha shida ga watan Sha'aban na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari hudu da sittin da ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau da goma sha biyar ga watan Fabrairun shekara ta alif ɗari biyar da sittin da hudu aka haifi Galileo Galili wani masanin ilimin taurari a birnin Pizzo na kasar Italiya. Bayan kammala karatu yana ɗan shekara 25 a duniya, Galileo ya fara karantar da lissafi da kuma ilimin taurari. Sai kuma a shekara ta 1610 ya rubuta wani littafi akan yadda ya hangi sararin samaniya da na'urar hangen nesa wato telescope sannan kuma shine ya kera wannan na'ura da ya amfani da ita a wannan ilimi. A cikin littafin nasa ya ce, ƙwallon ƙasa da sauran taurari duk sana zagaye rana ne wanda kuma hakan ya saba wa yadda malaman coci-coci masu iko a lokacin suka yi imani wannan ya jawo tare da jijiyoyin wuya har aka gurfanar da shi a gaban kotu akan abin da ya rubuta galileo ya hangi tuddai da tsaunuka da ramuka akan doron wata da kuma yadda rana take fitar da harsunan wuta da ƙarshe dai galileo ya rasu a shekara ta 1642 yana da shekaru 78 a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau Allah ya yi wa babban malamin addinin musulunci kuma masanin fikihu Ayatollah Said Abbas rasuwa Ayatollah Said Abbas bayan ya yi karatun boko a garinsa na Fars sannan kuma ya mayar da hankali a bangaren ayyuka na addini da kuma karatattuka na addinin musulunci a fannoni daban-daban inda ya tattaki zuwa birnin Najaf al-Ashraf na kasar Iraki domin ci gaba da karatuttukansa a birnin nijar din ya halarci tarurruka na karatuttuka daban-daban wanda suka shafi darussan manyan malaman addinin musulunci na birnin nijar waɗanda ake komawa zuwa gare su a wannan lokaci to amma bayan share tsawon shekaru yana gudanar da harkokin sana addini da karatuttuka a birnin nijar na ƙasar iraki wasu daga cikin al'ummar ƙasar kuwait suka yi ta aike masa da wasiƙa suna buƙatar ya koma ƙasarsu domin ya ci gaba da gudanar da al'amura na koyarwa da kuma rubuce-rubuce da ilmantarwa ta addinin musulunci a lokacin da yake zamansa a kasar kuwait da kuma lokacin yunkurin junju halin musulunci a kasar iran karkashin jagorancin marigayi imam kumain ayatollah abbas ya goyi bayan yunkurin da marigayi imam kumain ya yi da kuma al'ummar kasar iran baki daya tare da bayar da tasa gudunmuwar ta hanyoyi da dama da hakan ya haɗa har da gudanar da tarurruka da jawabai a lokuta daban-daban da kuma aikewa da wasiƙu zuwa ga malamai da mahukunta da kuma rarraba sakonni na hanyar kasar da kuma jawabai na imam daga wannan lokaci ne kuma ofishin jakadancin kasar iran ya sanya wando ɗaya da shi domin kowa a lokacin an tilastawa jama'a kauracewa masallacinsa da kuma wuraren tarukansa da abubuwan da yake gabatarwa na lacuci da kuma jawabai baya ga kasancewarsa mai goyon bayan gwagwarmayar al'ummar kasar iran wajen yakar gwamnatin zalunci da babake da kama karya gidansa a kasar kuwait ya kasance wata cibiya ce wadda take isar da sakonnin marigayi imam khomeini zuwa ga mabiyansa a dukkanin sassa na kasashen larabawa da ma kasashen duniya a lokacin da marigayi imam khomeini ya shirya barin birnin najaf na kasar iraki zuwa kasar kuwait an shirya cewa ayatollah abbas shine zai kasance tare da shi kuma ya kasance shine mai masaukinsa amma kuma mahukunta a kasar kuwait tare da haɗin baki da gwamnatin sarki sha sun hana aiwatar da wannan shiri bayan nasarar junju halin musulunci da aka samu a kasar iran din marigayi imam ya naɗa shi a matsayin wakilin sa a kasar to amma kuma saboda kasancewar shi ba ɗan ƙasa ba ne ya isa ƙasar kuwait ne a matsayin ɗan gudun hijira wannan ya sa an hana shi gudanar da abubuwa da dama a matsayin sa na wakilin marigayi imam wannan babban malamin addinin musulunci ya rasu a cikin shekara ta 1987 yana da shekaru saba'in da biyu a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata rana irin ta yau 15 ga watan fabrairun shekara ta 1989 bayan shafe shekaru goma sojojin mamaya na tarayyar soviet suna mamaye da kasar afghanistan da ƙarshe dai sojojin red army na tarayyar soviet sun fice da kasar ta afghanistan makon turjiya da mayakan mujahidin na kasar afghanistan suka yi a gabansu manufar tarayyar soviet dai ta mamaye kasar afghanistan a shekara ta 1979 ita ce kafa gwamnatin kasa ta iran amshin shata wadda take yin biyayya sau da kafa ga moscow tare da faɗaɗa tasirin tarayyar soviet zuwa kudancin asiya wannan matakin na tare tarayyar soviet wanda ya jefa muradun amurka a yankin a cikin matsala ya fuskanci kakkausan martani daga washington wadda ta ɗauki matakin shiga kafar wando ɗaya da sojin red army na tarayyar soviet a cikin ƙasar afghanistan amma ta bayan fage ta hanyar taimakawa mujahidin da kayan yaƙi da kuɗaɗe da sauran abubuwa waɗanda suke bukata na dabarun yaƙi wanda za su ci gaba da fatattakar sojin tarayyar soviet a cikin afghanistan a ɗaya hannun kuma tun farkon mamayar ƙasar afghanistan ɗin musulmin ƙasar masu fafutuka sun tashi tsaye wajen yaƙar sojin mamaya na red army da ƙarshe kuma sun shafe shekaru goma ana gwagwarmaya da kuma gwabzawa da sojin tarayyar soviet al'ummar kasar iran tare da mujahideen sun yi nasarar korar sojojin mamaya daga kasar su tabbas idan ake la'akari da sauye-sauyen manufofin moscow na ƙetare da kuma matsalolin da ta fuskanta na tattalin arziki sakamakon yakin afghanistan ba ta ga wani dalili wanda zai sa ta ci gaba da kasancewa a cikin kasar afghanistan ba face janyewa daga wannan ƙasa ranar da dakar red army na tarayyar soviet suka fice daga kasar afghanistan tana matsayin ranar ƙasa a ƙasar afghanistan ɗin baki ɗaya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, tsaro da sauransu. Inda muke masu ƙarin bayani, sannan da ƙarshe mu je ra'ayi masana dangane da su gwargwadon lokacin da muke da shi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro a makon da ya gabata ne shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi barazana ga ƙungiyar Hamas wacce take iko da zirin Gaza kan cewa dole ne ta sallami dukkanin fursunonin Yahudawa wa'anda take tsare da su a ranar asabar wato 15 ga watan fabrairu na wannan shekarar da muke ciki wato yau asabar kenan ko kuma dai a kawo ƙarshen dakatar da buɗe wuta da aka kulla tsakaninta da hamshe isra'ila kafin haka dai tashar talabijin ta firas nan tehran ta nakalto abu ubaida kakakin ƙungiyar hamas yana faɗar cewa za su dakatar da musayar fursunoni da suke yi da hamfiksar isra'ila saboda ba ta bin tsarin da aka shimfiɗa a yarjejeniyar da ta rattaba wa hannu tana keta hurumin yarjejeniyar daga ciki tana kashe falastinawa a lokacin da suke ƙoƙarin komawa gidajensu musamman a arewacin gaza sannan banda haka ba ta barin a shigo da kayakin agaji da kuma buƙatun falastinawa na yau da kullum ba ta barin a shigo da su zirin gaza a kowace rana kamar yadda yake kan alkawalan da ta sanya wa hannu amma donald trump maimakon ya kira hamci kusan isra'ila ya ce mata ta kiyaye alkawalan da ta ɗauka sai ya yi barazana wa falasɗinawa a gaza kan cewa za a koma yaƙi a ranar asabar 15 ga watan fabrairu da muke ciki idan har falasɗinawa ba su saki dukkanin yahudawa da suke hannunsu ba sami abu zuhri wani babban jami'in ƙungiyar hamas ya bayyana cewa ƙungiyar hamas a kiyaye dukkanin abubuwan da ake bukata a cikin yarjejeniyar da suka cin madamji kasar isra'ila sannan a ranar asabar mai zuwa za ta saki fursunoni wanda aka ajiye za a sake su a ranar ta asabar kawai amma abin da trump yake faɗa na cewa dole ne ƙungiyar hamas ta saki dukkanin fursunoni da suke hannunsu wannan ba zai yiwu ba don baya cikin yarjejeniyar da suka kulla tare da hamci kasar isra'ila da alamu dai tsagaita wutan da kasar isra'ila da hamas suka kulla tun ranar 19 ga watan janairun da ya gabata tana tangal-tangal saboda rashin mutunta yarjejeniyar da hamci kasar isra'ila take yi da farko dai tana ci gaba da kashe falasɗinawa wanda suke komawa gidajensu da aka rusa arewacin gaza sannan tana hana shigowar kayakin agaji wanda aka zayyana a cikin yarjejeniyar kan cewa za a shigo da su gaza a daidai lokacin da ake musayar fursunoni haramci kasar isra'ila ba ta kiyaye wannan tana hana kayakin bukatu na larura ga falastina wanda suka hada da abinci da magunguna da kuma tentuna wanda ya kamata a ce wanda zai taimaka wajen baiwa falastina kimanin miliyan biyu matsuguni na wucin gadi musamman a cikin lokacin sanyi da muke ciki a cikin makonni kimani uku da aka yi ana musayar fursunoni dai ya kamata kayakin abinci da magunguna da gas wanda ya zama lazimi a asibitoci a gaza amma harmjikusar isra'ila ta hana su shiga sai 'yan kaɗan shi yasa ƙungiyar ta ce ba za ta ci gaba da musayar ba sai lokacin da harmjikusar isra'ila ta fara mutunta yarjejeniyar abu zuhri ya bayyana cewa barazanar trump ba zai yi amfani ba idan suna son musayar ta tafi yanda ya kamata to ta ja kunne hamshi kasar isra'ila ta yi abin da ya kamata ta yi idan ba haka ba to kuwa lallai za a koma yaƙi kuma wa'annan fursunoni mai yiwuwa ba za su sake fita gaza da ransu ba mai yiwuwa sai dai a ɗebi gawakinsu abu zuhri ya ce barazanar ministan yakin hannun kasar isra'ila maganar banza ce haka ma na mai gidansa shugaban kasar amurka donald trump ba za su iya tsoratar da kungiyar hamas da wannan barazanar ba a wani bangare kuma ba za ta taɓa amincewa da shishiri a cikin al'amuran gudanarwa na zirin gaza ba abu zura ya ce banda haka hamas ba za ta amince da duk wani iko akan al'amuran falasdinawa a gaza ba jami'in hamas din ya bayyana cewa kungiyar ta san cewa tsakaita budewa juna wuta a gaza don yahudawan su kubutar da fursunoninsu da suke hannu hamas ne kawai da zarar an kammala musayan fursunonin za su kawo ƙarshen tsagaita wutan kuma ana iya komawa yaƙi don haka hamas a shirye take ta sake komawa yaƙi da hamdukasar ƙasar isra'ila da kuma amurka a fili a halin yanzu musamman saboda barazanar da shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi na cewa zai kwace zirin gaza daga hannun ƙungiyar hamas saboda shirin donald trump shugaban ƙasar amurka na korar falasɗinawa daga gaza da kuma taimakawa kasar isra'ila korar su zuwa ƙasashen makwabta wato masar da jordan kuma tabbas ne karya yake ba zai mai da gaza wurin shakatawa kamar yadda ke magana ba zai miƙa ta ga hamsar isra'ila ne kawai don haka da haka abin da bata samu a yaƙi ba sai ta same shi da sauƙi masana da dama dai suna ganin wannan ita ce halin hamsar isra'ila da babban ƙawarta amurka sun yi imani da ƙarfi kawai kuma babu ruwansu da duk wani alkawali da suka ɗauka da wani ko sun rattaba hannu a kanta sau dubu ba za su taɓa cikawa ba mutane ne wanda ba su da alkawali wannan shi ne abin da ake fama da shi da su yahudawa a kudancin ƙasar lebanon kenan a lokacin da suka matso a tsakaita buɗewa wa juna wuta sai suka ɗauko ta yarjejeniya ta shekara ta 2006 suna son a aiwatar da ita don a dakatar da buɗewa wa juna wuta amma bayan tsakaita wuta sai suka shiga gidajen mutane a kudancin ƙasar lebanon suna kashe fararen hula suna kuma ƙona gidajensu sai dai sun kwana da sanin cewa da ba a tsagaita wuta ba to ba su isa su shiga wurare da dama a kudancin kasar lebanon ba a yayin da suke fafatawa da kungiyar hezbollah kowa ya san cewa an ɗau watanni biyu cur sojojin ƙasar isra'ila da tankunan yakinsu na merkaba sun yi ƙoƙarin kotsa kansu zuwa cikin lebanon amma ba su iya ba saboda yadda dakarun hezbollah suka hana su shiga suka kuma lalata manya-manyan tankunan yakinsu na merkaba sai dai kungiyar hezbollah ta mai da al'amarin zuwa gwamnatin kasar lebanon a halin yanzu don haɗa kan kasar don kuma sojojin kasar su kula da al'amura mu ga abin da za su iya yi amma abu na farko shine ba tare da neman shawarar kungiyar ba sabuwar gwamnatin kasar lebanon ta tsawaita lokacin kasancewar sojojin yahudawa a kudancin kasar lebanon daga wata biyu zuwa ƙarshen watan fabrairu da muke ciki a halin yanzu ma dai akwai jita-jitan cewa gwamnatin ƙasar amurka tana neman a ƙara wa yahudawan lokaci don su ci gaba da ayyukan leƙen asiri a kudancin ƙasar lebanon don shiri wa yaƙi na gaba da za su shiga tare da ƙungiyar hezbollah idan an sake komawa kan yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza kuma ƙungiyar hamas ta shaida wa masu shiga tsakaninsu da yahudawan a ƙasar masar kan cewa za ta ci gaba da musayar fursunoni karo na shida tsakaninta da hamkasar isra'ila a ranar asabar mai zuwa amma su tabbatar da cewa hamkasar isra'ila ba ta ci gaba da karya alkawalar da ta ɗauka a cikin yarjejeniyar ba musamman a ɓangaren shigo da kayakin agaji da kuma dakatar da kisan da take wa falasɗinawa a arewacin gaza Ƙungiyar Hamas ta bayyana cewa Khalil Alhayya, shugaban masu tattaunawa na ƙungiyar da a tawagarsa sun je kasar masar don tabbatar mata kan cewa ta sanya ido don ganin hamdu kasar isra'ila tana cika bangaren nata na alkawalin da ta ɗauka saboda kammala musayar fursunonin wata majiyar kuma ta bayyana cewa wasu masu shiga tsakanin kasar isra'ila da hamas sun ba da sanarwar cewa sun sami lamuni daga amurka isra'ila kan cewa za ta aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta kamar yadda ya dace a ranar alhamis da ta gabata majiyar ta kara da cewa akwai bukatar a aiwatar da yarjejeniyar kamar yadda ya dace musamman kuma samar da tentunan wucin gadi ga falasinawa a daidai lokacin da ake tsananin sanyi a halin yanzu sannan samar da abinci musamman na yara masu gina jiki da kuma magunguna a asibitoci da sauransu daga ranar 19 ga watan janairun da ya gabata ne dai aka tsagaita buɗewa juna wuta a tsakanin ɓangarorin biyu ya fara aiki kuma ya zuwa yanzu an yi musayar fursunoni har sau biyar an inda aka saki fursunoni yahudawa wanda yawansu ya kai gomomi sannan ɗaruruwan falasɗinawa sun kubuta daga gidajen yarin yahudawan isra'ila a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan hamci kasar isra'ila dai tana tsammanin za ta iya kubutar da fursunonin yahudawa da suke tsare a hannun ƙungiyar hamas a yankin gaza tun ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 amma bayan fafatawa da mayakan hamas da sauran ƙungiyoyin falasɗinawa na shekara guda da watanni uku sun fahimci cewa ba za su iya dawo da fursunonin ba ko da ransu ko gawakinsu sai da yarjejeniya da kuma fahimtar juna da ɓangarori masu gwagwarmaya a gaza ƙungiyar abinci ta duniya wato ocha ta ba da sanarwar cewa a ranar alhamis kaɗai sojojin yahudawan sun ba da izinin shigar motoci 801 a ranar kaɗai na kayayyakin agaji zuwa gaza wanda suka hada da abinci da magunguna da tentuna da kuma magunguna ƙungiyar ocha ta ce tana fatan hakan zai ci gaba saboda ƙasar isra'ila tana keta horumin tsagaita wutan kowace rana tun lokacin da aka fara tsagaita buɗe wutan musamman tana kashe Falasina wa'anda suke komawa yankunansu a arewacin gaza kamar yadda ya faru ga falastina guda uku a ƙarshen makon da ya gabata da ƙarshe ƙungiyar dakarun al-Aqsa, reshen soje na ƙungiyar jihadul islami ta ba da sanarwar cewa maganganun da suke yin barazana ga mutanen gaza yana iya rikita tsarin musayar fursunonin tun ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ne dai aka fara yakin tufanul aksa a lokacin da dakaru masu gwagwarma a yankin zirin gaza suka kutsa da ƙarfi cikin matsugunan yahudawa wanda suke kewaye da zirin gaza suka kuma kama ɗaruruwan yahudawa bayan sun kashe wasu suka lalata makamansu sun kuma kwashe abubuwa da dama da zai amfane su a yakin da suke fafatawa da yahudawan daga rannan ne yahudawan suke kashe fararen hula falasina maza da mata suke rusa gidajensu suke korarsu daga bangare zuwa bangare na zirin gaza suka rusa asibitoci makarantu da kuma masallatai da gine-ginen ibada wanda suka hada hada coci-coci da sauransu amma duk da haka sun kasa kwatar yahudawan da suke hannun kungiyoyin hamas da jihadin islami da sauransu bayan watanni goma sha biyar da yaƙi sun tabbatar da cewa za su ci gaba da fafatawa da falasinawa har zuwa wasu shekarun ba tare da sun kwato wa'annan farsunoni ba wannan ya sa shugaban ƙasar amurka donald trump tun kafin ya shiga fadar white house ya tilastawa netanyahu firaministan mai ƙasar isra'ila tsagaita buɗewa juna wuta a gaza kafin ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar amurka sannan ya yi masa albishirin cewa yana da wasu dabarori da zai saka masa wannan bai nuna cewa yaƙi ya ƙare ba kowa ya san cewa yaƙi yana nan gaba shugaban ƙasar amurka ya yi barazana zai ƙwace zirin gaza gaba ɗayansa ya gina wuraren shakatawa sannan su falasɗinawa kuma kimanin miliyan biyu a gaza za a kore su zuwa ƙasashen jordan da kuma masar masana da dama sun tabbatar da cewa shugaban ba zai iya aiwatar da hakan ba wasu masanan suna ganin ya san abin da yake yi ya fara da barazanan kwace gaza ne don ya dawo daga ƙarshe ya yadda kan cewa a bar su a gaza amma da sharaɗin ba za su ci gaba da neman ƙasar falastinu ba amma a hali yanzu sai dai mu jira mu gani yadda al'amura za su kasance musamman bayan an kammala sakin dukkanin yahudawan isra'ila da suke hannun ƙungiyoyin falasɗinawa a gaza masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 00983 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. leƙa Iran. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Barkanmu muduwar haka da kuma saka da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin mai kawo muku tarihin muhimman wurare, wato tarihin muhimman wurare na kasar Iran da ke ɗaukar hankali musamman ga masu sha'awa zuwa Iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci. A gefe guda kuma muna kawo muku ƙarin haske game da muhimman batutuwa da suka faru a nan kasar Iran. da fatan masu saurari sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. Allah, Allah, Allah, To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin inda za mu kawo muku bayanai game da yadda aka gwada da garumar zanga-zanga tun da zagayowar shekaru 46 da cin nasarar junju halin musulunci a nan kasar Iran. Wanda marigayi Imamu ne da Allah ta fata gare shi ya jagoranta. Idan masu are suna biye da mu, a ranar Litinin ta gabata ce miliyoyin al'ummar kasar Iran suka fito kwansu da kwarkwatan su don murnar cika shekaru 46 da cin nasarar juyin musulunci a Iran. bayan kifar da gwamnatin kama karya ta mulkin mulukiya ta sarki sha a shekara ta 1979 miladiya. Wannan yana zuwa ne bayan kwashe shekaru da marigayi Imamu kwameni ya yi yana gudun hijira a ƙasashen waje kafin daga bisani ya dawo gida bayan cin nasarar juyin musulunci. Wannan juyi ya kasance tamkar wani haske ne da ya haska duniya kuma ya canza taswirar siyasar gabas tsakiya kuma da ma duniya baki daya. Kuma ya daƙile hannayen kasashe ma'abota girman kai daga ci gaba ta tatsar dukiyar kasar da suka mayar da ita tamkar ta gado bikin cika shekaru 46 da samun nasarar juyin musulunci a iran da a gudanar da wasu suka ɗauke shi a matsayin mafarkin rugujewar jamhuriyar musulunci ta iran to ya wargaje wannan tunani nasu bayan da kafin yan labaran duniya suka rika watsa yadda aka gwada gagarumar zanga-zangar ranar 22 ga watan bahman a dukkan faɗin ƙasar iran inda miliyoyin mutane suka halarta duniya ta zuba ido tana ganin shin ko wannan karan al'ummar iran za su juya wa gwamnatin musulunci baya saboda tsananin matsanancin matsan lamba da ƙasashen ma'abuta girman kai ko kuma ƙasashe ma'abuta girman kai suke mata bayan dogon tarihi da al'ummar ƙasa take da shi na yaƙi da 'yan mulkin mallaka da gwamnatin kama karya da tarihinsa yake komawa tun kafin cin nasarar juyi a shekara ta 1979. Juyin musulunci ya 'yantar da Iran daga mamayar ƙasashen yamma ya ba al'ummar ta dama ta bayyana matsayinsu da kuma samun 'yanci. Haka zalika an dawo da martabar al'adu da zamantakewa yayin da aka sanya wato aka aka sanya samar da ci gaba mai ɗorewa a matsayin ajanda ta gaba da aka sanya a gaba juyin ya kara zabar da sauran al'ummomi wajen gwamnatin neman yanci daga 'yan koren kasashen turai da suke ba su goyon baya kuma yana nuna cewa haɗin kai da nuna ƙwazo yana ba al'umma dama wajen tunkarar manyan ƙalubale masu yawa da suke fuskanta jerin gwalon da iraniya suka yi shine na farko a irinsa tun bayan da shugaban amurka donald trump ya sake dawowa fadar white house kuma ya sake kafa kahon zuƙa da matsin lamba kan ƙasar iran daga cikin abubuwan da suka ɗauki hankali a wajen zanga-zangar shine yadda kafin watsa labarai na duniya suka hallara musamman ma na kashen turai da sauransu bari mu kawo muku kaɗan daga cikin irin labaran da suka yada a wannan rana ko shakka babu akwai kafin yan labarai masu yawa da suka halarci wannan zanga-zanga domin tattara rahotanni da yada shi a duniya ɗan rahoton kamfanin wayan ya faɗi cewa miliyoyin al'ummar iran sun gudanar da zanga-zanga tunawa da cika shekaru 46 da cin nasarar juyin musulunci a iran a faɗin ƙasar inda suka rikare da takin mutuwa ga amurka mutuwa ga isra'ila shi kuwa kamfanin lancin labaran reuters ya nakalto kalaman da shugaban kasar fizikiyan ya yi a wajen taron ne na gangami a lokacin da yake sanya alamar tambaya kan gaskiyar amurka na ikirarinta na son tattaunawa da iran tashar talabijin ɗin aljazira ita ma ta taɓo jawabin da fizikiyan ya yi a wurin zanga-zangar inda ya cicciki diflomasiyyar amurka ta ƙarya da kuma ishara game da mahimmancin kare ƙasar iran daga duk wani yaƙi haka shi ma kamfanin jancin labarai na nhk ya saka jawabin shugaban ƙasa ne inda yake cewa shugaban iran ya yi watsi da buƙatar shugaban ƙasar amurka da neman tattaunawa da ƙasar iran a lokacin da take ci gaba da fuskantar matsin lamba da kuma kakaba takunkumi yayin da kamfanin dillancin labaran zunhuwa kuma yake cewa shugaban kasar iran ya jawabi a ga miliyoyin al'ummar iran da suka fito jerin gwano na cika shekaru 46 daga furar tsarin musulunci a iran inda suka soki amurka game da matsalin lamba da take yi inda suka wato inda suka soki amurka game da matsalin lamba take yi da take kara yi mata. Times, leader Times of India ta ce Tehran ta yi bikin cika shekaru 46. na samun 'yancin kai dimokuraɗiyya da mutunci yayin da aka nuna ɗimbin al'ummar iran da ke gudanar da wannan zanga-zanga jaridar times of israel ta bayyana wannan lamarin kamar haka dubban dubatar mutane ne suka yi zanga-zanga a tehran dauke da tutoci da a cikinsu aka rubuta mutuwa ga amurka da kuma mutuwa ga isra'ila haka zalika an ɗaga wani hoto da ke nuna shugaban amurka da na haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin gidan yari. Kafofin a labaran larabawa sun yi ta yada tarurrukan da aka gudanar a duk faɗin ƙasar Iran na cika shekaru 46 da juyin halin musulunci inda suka jinjina game da yadda ɗimbin al'umma suka halarta wanda hakan ke nuna irin tsayin daka da jama'a ke yi game da matsin lamba da kasashen yamma. Juyin halin musulunci na shekara ta 1979 ya sauya fasalin manufofin cikin gida da na waje na Iran. inda ya tasiri a siyasar yankin bikin na shekara-shekara ba wai yana tabbatar da haɗin kan ƙasar iran ba ne kawai har ma ya zama fagen mayar da martani ga manufofin ƙashen yamma da nasa hayuniya kasancewar manyan jami'an iran da jagoran gwamnatin falastinawa ya nuna tsayin dakar da iran take yi kan manufofinta na juyin juya hali kamfanin dillacin labaran ikina ya habarta cewa ya nakalto daga shafin sadarwa na yanar gizo ta almanar na ƙasar labanan cewa an gwada da garabin taro a birnin tehran da faɗin ƙasar iran baki ɗaya inda ya bayyana tarukan a matsayin cika alkawari da al'ummar ƙasar suka yi ga jamhuriyar musulunci ta iran al'ahad kuma ya bayyana manufofin taron inda ya bayyana cewa masu zanga-zanga a manyan birane da yankunan karkara sun nuna adawa da nufin amurka da isra'ila kamfanin dillancin labaran saba na ƙasar yamani ya ba labari game da furucin birgediya janar amir ali hajizade kwamandan rundunar sojin sama ta irgc ta iran wanda ya yi watsi da barazana da shugaban amurka donald trump ya yi yana mai cewa iran ta fi karfin a tsorata ta jagoran kungiyar gwamnar musulunci ta hamas khalil alhayya ya gabatar jawabi a wajen taron inda ya jaddada matsayinsu na cewar kalubalantar mamayar sahayuniya kwamandojin sojin iran sun tabbatar da cewa barazanar amurka da ƙawayenta ba za su soya manufofin iran ba سر حمله بر شد ای خمینی تو بودی تو بودی آن که بر ظلم شب حمله بر شد ای خمینی تو بودی تو بودی بهمن خون جا بیداد تا عبر زنده بادا قرآن بهمن خون جا بیداد تو دیگه yake 'yan kasashen waje musamman ma ɗalibai da suke karatu a nan ƙasar iran sun halarci wurin wannan gangami don haka na tambayi malam abubakar wanda ke karatu a birnin kum ko me zai ce game da yadda gudanar da wannan zanga-zanga a birnin kum eh, fitowa ce kamar wani idi ne suka ɗauke shi lallai lallai kamar idi ne suka ɗauke shi suna shiri ne sosai ana jiran ranar ta zo ne a fito kwai da kwarakwata lallai na nuna goyon baya da kuma murna da cikin waɗannan shekaru da juyin juyin hali na nan shi kasar iran sosai suna tunkaho da wannan rana suna kuma alfahari da ita kuma idan ranar ta zo lallai za ka sha mamakin yadda ake tuttuɗowa al'umma take tuttuɗowa kowane ɓangare ba za ka iya gane cewa wai wai ma akwai wanda ma misali yake da itirazi ko kuma yake ganin cewa wannan nizamin Eh, ya zo ya sa shi a wani kangi ko kuma ya taskace shi ko ya tauye masa haƙƙinsa lallai ba za ka iya gane saboda manya da yara tsofaffi da matasa mata da maza kowa inda za ka tare shi akan hanya kan so ka ji ra'ayinsa ko kuma za ka ji abin da ya fito da shi abin da zai gaya maka kenan cewa suna nan tare da inkilabi lallai suna nan tare da inkilabi kuma suna nan a goyon bayan rahabar ma'ana shi sai da alikam na kenan wani ma zai ce maka kawai saboda soyayyansa ya fito duk mafi aksarin ma wanda suke faɗa kenan saboda soyayyansa suka fito Ko koya zaka kwatanta wannan zanga-zangar da aka gudanar a wannan karan da kuma waɗanda aka gudanar a shekarun baya musamman wajen fitowar mutane sai ka da baki ya ce lallai fitowar al'umma ba ba wani abin nan ba shakku ba abin nan ba tararraji na kowace shekara yana fin na kowace shekara tabbas kuma birni da ƙauye wannan haka yake birni da ƙauye suna fitowa yanzu in ka kwatanta da kum kum za ka samu eh, ɓangarorin ta kudu da arewa da yamma da gabar da waye duka ko ta ina al'umma tana fitowa hasali ma dole sai an rarraba ne kaga yankin gaba eh, arewacin eh, ita kum inda za su taru kuma su dan zaga daban yankin kudanci da yankin yamma da gabas duk kowa da inda za su taru su tare auren kuma su zaga inda za su zaga domin ba zai yiwu ba a zo a haɗu guri ɗaya ba tabbas ba zai yiwu ba <laughs> domin yankin haram kawai waɗanda suka ba ka iya tafiya mani ba saboda tafiya za ka yi wajen minti talatin ne ko arba'in ba ka yi tafiyan da misali idan eh, ba cunkoso ba ne za ka yi ta a sakan biyar ba lallai za ka yi awanni ne kana tsaya ɗaya saboda cunkoson jama'a lallai fito da ake duk shekara yana ninka kowace shekara babu wani tararraji a cikin wani kowane sako wannan zanga-zangar take aikewa da shi musamman a lokacin da ƙasar take fuskantar matsin lamba daga sabon shugaban kasar amurka da barazana sai ka da baki ya ce jerin gwano ne ake fitowa <laughs> na murna da kuma eh, alfahari da zagayowar wannan rana ta juyin juya hali sannan kuma saƙo ne ga su amurka da ingila da duk wasu magoya bayansu na kan cewa wa'innan mutanen ba za a taɓa iya raba su da wannan al'amarin ba tabbas duk wani fishar ko kuma misali wani abin nan da za a bayar da za a cusa musu misali ta bayan fage ba zai iya raba su da wannan abin nan ba ba zai sa su ji suna kin wannan da nizami din ko kuma su ga cewa ba baya musu adalci ba lallai babu wani abin da za a iya musu ya raba su da wannan nizami din tabbas duk halin da ake ciki misali tashin dala ko wani abun nan nuna cewa ana take musu haƙƙi mata ba su da yanci wannan duk ba zai tasiri ba domin inda zai tasiri da zuwa yanzu ba batun wannan nizami din ake ba saboda mutane ne wanda in sun tashi yin abu lokaci ɗaya za su yi shi ba za su yi haka ba saboda sun san eh, shine abun nan ɗinsu kuma komarsu ko kuma shine eh, jin daɗin rayuwarsu To ma saurare laifin daɗi ƙarewa da wannan bayanin ne da Malam Abubakar ya mana ɗalibi a jami'ar Al-Mustapha daga birnin Qum zan kawo ƙarshen shirin namu sai a biyo wani shirin na gaba za a ji mu ɗauke da wasu sabbin labaran da wasu bayanan na daban. A madadin kowa da kowa musamman waɗanda suka tallafa shi na kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.